a kakar wasa ta shekarar 2013 kungiyar wasan kwallon kafa ta manchester city ta yi asarar dala miliyan 81 wanda ya hada da dala miliyan 25 da ta biya hukumar wasan kwallon kafa ta turai wato uefa a matsayin tara a bana kuwa kungiyar ta manchester city ta samu rage asarar da ta yi da fiye da rabi inda asarar ya ragu zuwa dala miliyan 36 idan akuranta shi da asarar bara tun bayan sauya hannu da kungiyar ta yi na koma hannun attajirin daular larabawa khaldun almubarak kungiyar ta wuce adadin kudaden da aka shata mata za ta kashe almubarak ya ce tuni kungiyar ta wuce dala miliyan 471 da aka shata mata inda yanzu haka ta kai dala miliyan 544 yana mai cewa yanzu za a iya sake damawa da kungiyar a fagen wasanni